yanzu dare ne na litinin shida ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Wannan littafi ne da wannan babban malami ya rubuta saboda ya ba da nashi gudunmawa domin tamama manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama aikin isar da amanar da Allah maɗaukin sarki ya bashi, amma sai ya dubi janibi mai darajan gaske. na bayyana wani ɓangare daga cikin ɓangarorin tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama amma ta jihan bayyana tarihin sahabbai saboda a lokacin da kake bayani dangane da sahabi mai gaskiya ne kana son ka bayyana cewa annabi mai gaskiya ne kuma da'awar annabi ta yi nasara sakamakon karantar da su wannan gaskiyan da abu sufyan ya faɗi a lokacin da sarki herakal yake bincikansu dangane da irin da'awar da annabi yake masu ya ce yana umurtanmu da yin gaskiya da amana da kiyaye alkawari sadar da zumunta kula da haƙƙin maƙota kulawa da haƙƙin marayu taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi sannan da agaza matafiya da sauransu yana hana mu ƙarya da algushu da cin amana yana hana mu abubuwa na ɓanna gaba ɗaya to idan ka fahimci sahabi ya kiyaye abubuwan da annabi ya zo da shi sannan kuma ya nisanci abubuwan da annabi ya hana a daidai wannan lokacin sai da'awar annabi ta nasara mun gano wannan da kyau ko domin ga ta ƙarara kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana yuhilla lahum at-tayyibat annabi yana halartar masu da daɗaɗan abubuwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sannan duk wani abin da yake mummuna ne annabi sai ya hana su wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim duk wani abin da zai wahalar da al'umma annabi yana sauke musu shi to fallazina amanu bihi kaga waɗannan da suka yi imani da shi kafin ni da kai da ke da ku da su mu ji cewa ayan da mu take yi abubakar da umar da usman da ali aisha da hafsa da juwairiya da fatima su ne suka fara jin cewa ayan da su take yi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu kuji Allah madaukin sarki ce bayan imani sun agaza ma annabi sun tallafa ma awan shi sannan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah sun bu wannan hasken da shaidan Allah da kanshi mun gano wannan da kyau ku da shaidar Allah sai kana karanta tarihinsa sai a ce maka sahabi mai gaskiya ne sahabi mai amana ne sahabi ya ba da gudunmawa wajen gina addinin Allah sai ka ƙara imani da alkur'ani kana ganin fassaran alkur'ani da hadithin annabi kai tsaye daga aikinsu sannan a lokaci guda kuma kana ƙara sakankance cewa lallai annabi ya isar da wannan saƙon da Allah ya aiko shi da shi shi yasa tarihin sahabbai to kamar wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ana fahimtan addinin musulunci kai tsaye ta hanyar karatu da kuma kiyayewa da aiwatar da abin da karanta na tarihin waɗannan bayan Allah na ƙwarai, Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda. Bayan da Malam ya ɗauko mana bayanai dangane da saidina Abubakar, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda, dattijan arziki, aminin annabi, sirikin annabi, khalifan annabi, mahaifin as Aisha. kakan abdullahi ɗan zubair wanda annabi yake cewa likulli nabiyin hawari kowane annabi yana da ɗan gani nin shi wa hawariya ni na ɗan gani kashenin shi ne azubairu bin al'awam annabi ya ce nau kenan sayidina abubakar ya ɗau ‘yar shi na cikin shi ya auren ma Zubairu kuma ya zama shine sanadiyyan musuluntan shi kuma Zubairu ɗin nan yana ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya lissafa kan mimbari cewa ‘yan aljanna ne. Ita wannan ‘ya na na Abubakar ita ce wacce ta fara haihuwa a garin Madina bayan hijira, haka sanya ma ɗan suna Abdullahi, annabi ya ɗauki ɗan. ya mika miƙa da aisha ita ta tarbiyyance shi a ɗakin annabi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa gidan abubakar gaba ɗaya alheri ne ya cika gidan nan abubakar ya yi duk abin da ake son ya yi allah ya ƙara mashi yarda hijiratuhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a yana daga ibada mafi daraja da ake iya ganewa da tantance nagartan imanin bawa a wancan lokaci shine hijira gano wannan da kyau ko har ma mutumin da ya ƙi yin hijira to ana lissafa cewa yana da na ƙasa mun gano wannan shi yasa lokacin da aka yi fatahu makka da aka zo sai rashin lafiya ya kama sa'at hankalin shi ya tashi har ya fara barin wasiya annabi ya mai ishara ba mutuwa za ka yi ba mun gano wannan da kyau ku to amma ƙarshen hadisin sai annabi ya ce lakinnal ba'is sai dai abin ta kai ci sa'ad bin haula babban abin da kai ji shine sa'ad ɗan haula yarthi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi jimami yake mai domin ya mutu a makka mun gano wannan da kyau ku aka ce shi bai hijira ba ya zauna har ajali ya saukan mai a maka bai hijiran ba ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake jimamin yake kaice kaico cewa ga shi bai hijiran ba ya mutu a garin Makka to kowa sai a ce ya yi hijira shi kadai da abokan shi da iyalan shi da aminan shi shi abubakar da manzan Allah ya yi jama mun gano wannan da kyau ku shi abubakar tare da annabi ya yi tafiya mai haɗari ba wanda annabi ya amince mai sai tafiyan tare sai abubakar kai yanzu ba za ka yadda da abubakar ba annabi ya yadda da shi kai ba ka yadda abubakar mutumin kirki ba ne har yau har yau wani irin musulunci kake annabi ya yadda to shi kuma kai wani irin madubin dubarudu kake da shi da ka dubo cewa abubakar bai kai ba amma annabi bai da wannan madubi na dubarudu da zai dubo ya tantance waye abubakar Allah duk bai gano ba har Allah madaukin sarki ya yadda abokin shi ne wai kai yau tukarin banza sai ka ce wai baka yadda ba tukarin da kake rayuwa ƙarshen duniya <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ba karamin karfin hali mutanen nan suke yi ba inda ma adina Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil hijra a yayin da Allah ya baiwa annabi izinin yin hijira jama'a ku tsaya ku fahimci wata ƙa'ida yanzu shi annabi duk abin da yake yi Allah ne yake ce mai yayi ya karambani yana zaune a garin makka to kocin da Allah maɗaukin sarki bai ce mai ba to manzan Allah baya karambani ya san wahalan da yake sha ya san wahalan da mabiyan shi ke sha duk wani rukuni na ai wani abu a garin makka ya riga ya gama tabbata kwata-kwata amma ke saƙo daga Allah sai da ya shekaru goma sha uku a haka mun gano wannan da kyau ku ya ɗibi wasu ya tura su habasha ana nan ran na rana tsaka sai Allah maɗaukin sarki ya ba annabi izinin cewa ya hijira kuma in yi hijiran ma ga inda yake son ya ji. Kala li Abi bakari ne Siddiq, Shi shine taka ya je samu na abubakar Shi shine bayanin da na kawo muku a karatun da ya gabata can can aisha ta ce kullum annabi na zuwa gidansu sau biyu ne tana ya karama take ba da wannan labarin za ta gan shi ya zo da safi ya zo da yamma yau kawai sai ga shi a lokacin da bai saba zuwa ba rana tsaka lokacin kailula mun gano wannan da kyau ko da ya zo sai keɓe abubakar ya ce da shi kada umirtu bil khuruji yi anil hijira ya ce an umarce ni da in garin nan in yi hijira in tafi faƙala abubakar ne siddiq sai sayidina abubakar ya ce asuhubatu ya rasulallah ma'anan asuhuba shine da za'a mun gano wannan da kyau ku ba za ka da ni ba in bi ka ba a ya rasulallah da ni za a kuma a wannan lokacin sai da na abubakar shi ya ɗauki ɗawainiyan tafiyan duka ya ce abin hawa na da abin hawanka da guziri gaba ɗaya a hannuna yake shi yasa lokacin da suka kama hanya suka tafi aka ce abubakar bai bar ko taro a gidan shi wajen iyalai ba komi ya tattara ya tafi da su abu ƙuhafa mahaifin shi ya kira na na asma'u ya ce da ita ke yanzu mutumin nan ya kama hanya ya tafi ya bar maku na cefa ne sai ta je sai ta kwaso duwatsu ta zuba a cikin buhu ta ɗauki hannun shi lokacin ya makance sai ta ɗora a hannun shi ta ce ji abin da ya bar mana mun gano wannan da kyau ku da ya taɓa ya ji tilin ya ɗauka zinare ne ce e to ba matsala ya raka abokin shi duk inda za su cin akwai abin cefa ne a gida mun gano wannan da kyau ko shi yasa in tsoho ya manyanta in kai dan arziki ne ba abin da za ka yi mai sai dai ka zo mai da abun masurufi da zai ce fani idan ya zama kai kana jiran wai kuma karfin shi ya ta san makarewa ne wai ya je ya nemo ya kawo ya ci ko ya ci da mahaifiyarka har kai ma ka samu daga cikin shi baka zama dan arziki ba har yau kana da sauran matsala a rayuwanka kuma ba za ka gane matsala ba fa wallahi sai nan gaba shi sa duk wanda ya san yana cikin wannan yanayin yana samun abun duniya sai dai ya je ya shi sai shi iyayen shi suna zaune suna da bukatan ya taimaka musu bai ba wallahi yana da matsala daga ran da aka ce ba su ko kayi asarar duniya da lahira ba ka da abin da za ka iya musu kuma in sun kwanta sun rasu ba su yadda sun amince da irin biyayyen da kake masu ba ko wallahi ka kaɗi ka shiga uku a lahira sai dai kai ta addu'a kana tuba kana musu waƙafi da abubuwan da Allah maɗaukin sarki zai karɓa ya gamsu har ya yafe ma ƙazamun laifin da kai annabi ya ce a ranar tashin alkiyama iyaye za su zo su tsaya ƙofan aljanna wai fa in ya tabbata ɗan nan nasu ma aljannan zai shiga kenan in ya yi biyayyen da ya dace sai su ɗaga mai ƙafa ya shige in ko dama ya yi abin da yake so ne ko shi ɗin ya shiga magani jama'a mun gano wannan da kyau ko abin da ake son a gaya ma kenan to sai da na abubakar shi ya san cin da ya yi ma Allah na shi wallahi waɗannan iyalan Allah maɗaukin sarki zai kula da su ba wani abu shi ya gama gamsuwa ne kawai kuma a wannan lokacin fastil kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a haka yaran abubakar suna kawo return na abubuwan da ya ɗaura musu da yana da bayi da yawa yana da abubuwa gidan nashi sai ya kasance rayuwa ta ci gaba domin abubakar attajiri ne ba ɗan ƙarami ba ina fatan mun gano wannan da kyau don cefanen gidan attajiri na kwana ɗaya zai ma cefanen gidanka na sati uku wallahi ƙarshen da zai maka na wata uku cefanen da za a cefana yau yau a cinye da safe da rana da daddare in aka lissafa sai ya ce fanin gidanka na wata uku jama'a mun gano wannan da ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace yace manzon Allah da ni za a qala sai annabi ya ce laka suhuba da kai zan je. ina fatan mun gano wannan da kyau bayan da za a yi annabi ya karambanin Allah bai ce je da abubakar bai ce abubakar shirya mu ji ba ku ganin shi kanshi manzan Allah lokacin da Allah ya umarci mala'ika ya zo ya taho da shi daren Isra'i da Mi'iraji? Duk saman da aka je aka ƙwanƙwasa sai mala'iku su ce, Wane ne? Jibirilu sai ya ce, Ni ne Jibirilu, sai su ce, Wa man ma'aka, wa yake tare da kai. Mun gano wannan da kyau ko? Ya kamata hankalinka ya baka, suna cikin saman, ƙofan na baya kama a ce nan ya ƙwanƙwasa. ko dai kafin su isa security da ke nan sararin samaniya sun isar masu da sako cewa ga jibrilu nan da wani ko kuma akwai wasu kyamarori ne da suna nan suna ganin me ke faruwa a baya saboda tsaban tsaro ko kuma <clears throat> ya kasance irin ƙofan saman to na ciki ba a ganin shi amma shi yana iya ganin na waje shi sa da ya ce jibirili ne sai aka ce wa man ma'aka Wa ke tare da kai sai ce muhammad ai muhammadu ne sai suka ce aika mai aka yi ya zo mun gano wannan da kyau ko an aika mai ne Ko dai kawai da ka je ne ya biyo ka <clears throat> sai ce aika mai aka yi in kawai a'a. zuwa ne kawai kai ya biyo ka to su suka bude kofan wani ya shigo ba jibrilu ba sun yi mai kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko wasu malamai suka ce mala'ikun da ke sama suna da ilimin cewa sanda aka aika wa annabi da saƙon annabta ya zama rasulullahi to za a yi mai gayya na musamman da zai tafi can wajen Allah za a ba shi wani saƙo mai matuƙan mahimmanci shi za sai suke mamakin kad ursila ilaihi yanzu har lokaci ya aika mai ya zama manzo sai ce kad ursila ilaihi ina shi da sai suka buɗe kuna fahimtar wannan da kyau ko duk malamai sun yi waɗannan fassarorin amma almuhim abin da nake son ku gane a nan su mala'iku da annabawa da manzannin Allah ba sa yin wani abu sai abin da Allah ya ce masu kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba a ce masu ba ba sa yi shi sa Allah ya ce wa ma tiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha ne ce lakas suhuba lallai kana da rakiya da kai zamu fa kharaja hatta ataya ghara thawrin sai suka fito har sai da suka iso kogon nan na thawr fihi sai suka shiga ciki sai suka ɓuya mun gano wannan da kyau ko idan Allah madaukin sarki ya azurta ka kaje kasan maka ga koko ga dutsen nan amma bai daga cikin wajen ziyara haka za ka je ga 'yan kasan nan sun je suna ta shiga cikin kogon suna mai shi ma annabi bai da bukatan kogon dan ba wajen ibada ba ne kana cikin makka ga ka ga ka'aba ka tafi kogon dutse in ka faɗo wannan sai wani ya ce to a ai tunda annabi ya shiga ai sai a je a shiga a ina haka ce kun gano wannan da kyau ko shi ma da ya bi wajen ɓuya ya yi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi ne faktabiya fihi sai suka ɓuya a ciki fakana abdullahi fakana abdullahi bin abi bakarin ya atihi ma bi khabari ahli makkata bin laili wasu ka ce abdullahi wasu ka ce abdurrahman ne mun gano wannan da kyau ko domin shi sayyidina abubakar yana da ɗa mai suna abdurrahman shine wanda kakkumanta mun karanta tarihi a baya abubakar wata rana ya je ya yi dare wajen annabi sai akwai baƙi a gida sai bai ba su abinci ba a zaton abubakar ashe ko shi abdurrahman ya ba su abinci cewa suka yi ba za su ci ba sai abubakar ya dawo daga zuwa ya ga baƙi ba abinci sai ya hau faɗa. shine sai ya gudu sai ya ɓuya Dan ya san suka yi arba da abubakar jikin shi zai gaya mashi to da ya ɓuya ya ce wallahi sai ka fito shi ne ya fito ya ce na ba su gashi na tambaye su to wannan ɗan to shi ne abdurrahman kamar yadda wasu malamai suke faɗi tare da aisha ta musa ta ce ba haka ba ne cewa wallazi ƙala liwalidayhi uffin lakuma a ta idamini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithani Allah wailaka amin inna Allah haq wai suka ce akan Abdurrahman ne nace ina Aisha ce ba zai yiwu ba gina wa makar yana musuluntar da wasu dan shi a'a wai wallazi qala liwalidayhi wannan da ya ce ma iyayen shi uffin lakuma tirdaku ata ku ni ni kuke ma barazana an ukhraja cewa wai in na mutu in an binne na a turbaya za a fidda ni watan wata rana wa kar khalatil qurunu min qabli an yi alqaryu da yawa al'ummomi duk sun shuɗe banganta da kowa ba huma iyaye su biyu abubakar da kuma maman shi abdurrahman ya laha suna ta roƙon Allah cewa Allah ka shirya da ɗanmu suna ce mashi wai laka amin kaga bayan addu'a kuma sai a matsa sai a tarsasa a ɗora mutum akan abin baya so ka musulunta inna wa'adallahi haƙ ɗalle alƙawarin Allah gaskiya ne kaza kaza wasu sai suka ce ta sauka ne akan sayidina Abdurrahman ɗan gidan sayidina Abubakarin wasu suka ce a wani ne dai Allah yake ba da labari to su masu cewa ta sauka akan Abdurrahman ne suna kawowa ne su soki gidan abubakar a lokaci ɗaya kuma sai ya zama yabo kuma a gidan abubakar ashe su kullum yanzu shine nasu ya zama na ƙwarai ne addini suke ma kamfen suna ƙoƙari ne lalle a fahimci addinin Allah a bishi sau da ƙafa. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sai ya zama shi wannan Abdullahi kullum yana zuwa masu da labarin mutanen Makka da dare dare na yi sai ya saɗaɗo sai ya zo sai ya kyankyasa masu ga abin da ake faɗi a gari ga mitin ɗin da aka yi gashi gashi ga halin da ake ciki shi sa dole ne aiki da jasus sai an samu waɗannan ina fatan mun gano wannan da kyau dole ya zamanto kana da labari kana updating kanka akan duk wasu abubuwa da suke faruwa dole ka zama current ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana amir bin fuhaira yar'e ghanamar li bakarin akwai wani mutumin makka wanda yake masani ne wanda ya ƙware ya san hanyar makka da madina gabaɗe duk wata ɓarauniyar hanya da za a bi bypass ai sulub a kai inda ake sa isa to shi ya san hanyar to kuma sai zama yaro ne wanda yake aikin ƙwadugo a gonan sayidina abubakar yana da gidan gonan abubakar to akwai dabbobi da ake kiwo to shi wannan amir ɗan fuhaira shi ke kiwon kuma yana kiwon dabbobin abubakar ne fakana yurihu ha alaihima to in yamma ta yi kawai sai koro dabbobin sai zo dab kusa da wannan kogo wannan dutse thaur kusa da wannan kogo inda abubakar suke ciki kun gano wannan da kyau ko kawai sai zo sai kwantar da dabbobin kamar suna hutawa amma ba wannan ya kawo ba fa bani min al-labani sai matsu nono sai kai mana sai su sha jama'a mun gano wannan da kyau ko shi kuma Abdullahi yana cin yana aikin kai rahoto shi kuma wannan yana kawo abinci wa kanat asma ida kuma asma'u taj'alu ma ta'aman aikin da take yi shi ne sai ta ɗibo abinci ilai hima sai ta tura musu ta yaya alatta aman fi sufratin sai ta sanya shi a cikin kace kula falam an tarbuku ha bihi ba ta da yadda za ta yi da abinci a cikin ɗan salka ne ɗan buhu ne haka in ta riƙe haka an san ‘yar abubakar ce mun gano wannan da kyau ko ‘yarka a unguwa za ta girma ta yi aure wani wa bai santa ba amma zai yi a ce akwai wani sanata a unguwan nan yana da ya ko ta sai kowa ya santa mun gano wannan da ke ko haka ne ko a ce akwai wani alhajin birni ko a ce akwai wani hakimi ko akwai wani babban malami duk yadda yake ɓoye 'ya'yan shi sai al'umma sun san su to ka gaya man yanda asma'u ta girma a ce wai budurwa tana ɗiban abinci tana yin bayan gari kuma an san ana neman mahaifinta ruwa a jannu ba za a gane ba kun gano wannan da kyau ko to barkaci to tana zuba wannan abincin falamta di shay'an ha bihi Ba ta samu abin da za ta iya ɗaura wannan abincin ba faƙata adnita kaha farabata bihi sai ta samu majanyi sai ta tsaga shi biyu sai ta ɗaura abincin a cikin ta haka sai ta ɗaura shi irin yadda 'yan mata suke yin ɗammara ka fahimci wannan da kyau ko amma ita ta ɗammara in ta ɗammara shi sai ta juya sai zama abincin na nan ta ɗaure a cikinta shi kuma ɗammaran yana baya wasu malamai suka ce haka ne wasu suka ce a abincin take sawa a cikin majanyin kamar lullubi ne sai ta naɗe shi a ciki sai ta ɗaura a kanta kamar ta sa wani abun kwalliya kamar wani gwargwar, kamar wani abu sai abin ya sauka a bayanta can ƙasa har ya sauka a ƙasa yana jan ƙasa kun gano wannan da kyau ko tana tafiya kamar wani irin style ne da ya yi shigo haka kuna fahimta amma daga can sama to gaskiya da gaskiya ne nan kuma to wani dubara ne sai ta saki jelan guda biya ƙasa ka san aikin jelan Shin in ta taka yashin sahara ai za a ga alaman inda ta buko to za a iya ganowa to in ta kuma bar wannan jelen ya sauka ƙasa duk inda ta taka sai wannan jelen sai zuwa ya share takon kafanta kun gano wannan da kyau ko maki ko ya biyo baya ba zai gani ba ina fata mun gano wannan da kyau kamar yadda wani mawaki ala haddi ƙaulihi ya ce bari sai ana ruwa nan ɓatar da shi ka gane ma'anin sai ana ruwa ya ce in sanya ta mokashin takobi in sare in ko ga guje ba a kama ni ruwa ya baje sauna ba a ganewa ko gano wanda da saboda ya in ana ruwa don ka taka waje abin nan ruwa na bi kawai sai ya share to shine ita ma sai ta wannan sai bi sai share ba a ganin me ta yi shi sa ake mata lakabi da cewa zatin nitaqaini wannan wani daraja ne in yanzu ne ya cancanta a bata digirin girmamawa mun gano wannan da kyau ku saboda gudunmuwan da ta ba gidan annabta kaga kenan gaba ɗaya ɗaukar responsibility cap na hijiran annabi abubakar ya yi ɗan shi ne ɗan jarida da ke kai masa labari in ya ɗauko labari ya tafi wajen sa abubakar jarida ya je yi in ya koma cikin gari kuma aikin ss yake yi mun gano wannan da kyau ko dan dan jarida zuwa yake yana cewa to me zaka ce me zaka ce me zaka ce ba wanda zai bashi labari ladewa yake yana jin labarai mun gano wannan da kyau ko in ya hada kanin labaran gutsatsarin bayanai shine sai je dire masu manzon Allah su kuma suka san yanda za su hada kan labaran su gano wani hali ake ciki sannan makiyayin da ke kiwon dabbobin abubakar shi ke kai masa abinci wanda za su sha mun gano wannan da kyau ko sannan yar shi kuma na ɗiban abinci mai mai kauri sosai shi da ai nono ba zai rike mutum ba ita kuma tana kaiwa kenan yau da za a gane gidan abubakar suna wannan to abubakar da family shi gaba ɗaya suna cikin haɗari amma ya yadda difa'an an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ba da kariya ga annabi jawara nan muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ba irin abubakar ba a yi ba kuma ba za a yi ba to shi ne sai yake cewa farabatat ha bihi ne fasummiyat zatin ya ce wannan yasa ake mata lakabi da cewa mai majanyi biyu Allah ya ƙara mata yarda walamma kana lailatul ghar yayin da daren shiga wannan kogon yayi qala abubakarin sai aka ce wai abubakar ya ce ya rasulallah da'ani adkhulu qablaka bari in fara shiga kafin kai fa in kana fihi shay'un nazala bi qablaka inda akwai wani rikici ko akwai wani tarko ko akwai wani abin cutarwa to ya fara sauka a kaina kafin ya sauka a kanka ina fatan mun gano wannan da kyau ma'ana bari in fara kunna kai in ma wani abu ne to ya mu fara aran gama da shi in ma aradi ne za ta sauka to billahi lazi za iya ne abubakar jirani ya rasu lala, barka ga aiki da cikawa Shi ne ya shiga fadakala abubakarin liyastabri bari ghar ya shiga ne saboda ya tabbatar da wannan kogon ba matsala Faja ala yaltamis bi yadihi sai ya rika lalabawa da hannu kullama ra'a juhran in ya ga rami qala bi thawbihi fashaqqahu sai cira a bayan shi ya gata gaba ɗayan ta kekketa ta summa alqamahu al aljuhra sai toshe wannan ramin da ya gani hatta fa'ala zalika bi jami'i thawbihi gaba ɗaya rigan abubakar sai da ya yaga ya toshe rami da ya samu a cikin wannan kogon jama'a mun gano wannan da kyau ku sai da ya gyara ko'ina ya zama ba wani matsala amma kana musulmi sai a je ɗakinka a ga duk ga ramin ka kakkafa kusa kuma ba abin da ya mamaye wannan ramin ƙusan sai kuɗin cizo abubakar ya bi diya ya toshe duk wani abin da zai zama matsala an ba an toshe shi yasa in kana karatu ka rika lura da irin waɗannan abubuwan ba a barin ramin ɓera. annabi ya ce bera fasiki ne ya talna fil hilli wal haram ko a makka aka gan shi bai da immunity bera bai da aminci da aka ce ba a kashe dabban harami shi in an haɗu da shi a harami kashe shi ake yi amma sai ga mutum wai akwai ɓera a gidan shi mun gano wannan da kyau ku da wani dalili ka bar ɓera a gidanka bayan an tabbatar yana haifar da zazzabin lassa lassa fi ba, don menene annabi ya gaya maka yana da illa tintin sai yanzu ne suka gano amma annabi tun sama da shekara dubu da ɗari hudu ya yi bayanin cewa ɓera akwai matsala ya ce hamsin minar dawabi na fawasik dabbobi guda biyar fasikai ne mun gano wannan da kyau ko yuktalna fil hill wal haram ana kashe su a nan gari inda ba harami ba da kuma cikin harami wanda ya fara da shi sai ce alfa'aratu ɓera shirwa shahu hankaka duk waɗannan fasikai ne mun gano wannan da kyau ko duk danginsu ɗaya ne sannan sai ce kare mahaukaci sannan maciji sannan sai kunama jama'a mun gano wannan da kyau ku duk wani abu mai cuta manzon Allah ya zo ya kauda mutane shi annabiyul ummi alladhi hu, maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aglal allati kanat 'alayhim manzon Allah kenan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku abubakar ya bi duk wata ƙofa duk wani lungu duk wata taga ya bi gaba ɗaya ya Sun summa alƙamahul juhura hatta fa'ala zalika bi jami'i thawbihi fabaqa juhurun sai zama rami ɗaya ya rage a ƙabihi sai sanya yi diddigen shi sai toshe bakin ramun mun gano wannan da kyau ko wa kana fihi hayya sai zama akwai maciziya a cikin ramun kuma tana ciki abubakar ya toshi sun makala in dil ya rasulallah sai ce ya annabin Allah shigo kaga wani irin girmamawa mun gano wannan da kyau ku in kai ne zai ka ce Muhammadu shigo ai abokinka ne tabbas amma kowa sarki ya ɗar masa'a jama'a mun gano wannan da kyau ku abubakar bai taba kiran manzan Allah da Muhammad ko Abul Qasim ko ma abin da da ake kiran shi da shi tun da ya zama annabi sai ya koma Rasulullah. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Wannan yana daga cin abin da suka rasa. Abin da suka rasa sai mutum ya ce ai wani aboki na ne eh abokinka ne amma malaminka ne. Yanzu tunkuɗa wannan maganan abota yanzu shi malam ne ba shi wannan matsayin da Allah ya bashi kawai sai ka zauna lafiya. in ba haka ba ko sai ka yi abin da kai kake ganin ba a kake wasa kake yi sai zo ya taɓa mukamin da yake da shi na isar da saƙon Allah sai Allah ya fushi da kai baka sani ba dan daga ran da kai abin da ya taɓa mutuncin shi to zai taɓa mutuncin kuma da awon da yake yi to a daidai wannan lokacin kuma ka haɗa rikici tsakanin ka da mai saƙon shi sa kowa sai ya rika taka tsantsan mawaƙi ya fi mu kan gado mu duka da kanshi ya ce kowa sarki ya ce ya ɗar masa a wasa da aboki ce ba ta yiwu Allah ya sa mu dace inzil ya rasulallah bai ce shigo abokina ba ai annabi yana ce masahabbai abokaina amma baka taɓa jin wani sahabi ya girin shin ce ma annabi abokina ba kuma sai dai ya rasulallah ya nabiyallah ya khalilallah kun gano wannan da kyau ko hab abul qasim in kaji an faɗa to kafin Allah ya hana ni a cikin sotul hujurat in kuma ka ji an kama ya muhammad ya abal qasim bayan saukan wannan to ka bincika za ga an nemi ina ko kuma mutumin da ya zo daga ƙauye cikakken ba ƙauye wanda yake da mukami na ajin farko a ƙauyenci shi na in yi ya ce ya muhammad haɓa ihu kawai na kiran annabi Sabi ya je da gudu ya ce kai ok duk min sautik sautin ga ƙasa ƙasa ba a kiran manzan allah la kaza kaza kawai zai ce bara ka ba mutane waje ya rasu lalla mutum ne ga mutane ya dade dama yana son ya gansu bai gansu ba sai yanzu ya gansu kuma ya kira su a ce ya laifi manzo Allah da yake mutanen nashi ne ya iya yanda yake tafiya da su sai ce bai laifi ba ma bari ka ji almar'u ma'aman ahabba to in ka ji irin waɗannan hadisan to ba ku naku ne yan binni eh yanzu dai ya fahimci sakon ina fatan mun gano wannan da kyau an jima sai a zaunar da shi sai a nuna mashi kai ba a yin haka inda daga zuwa annabi ya gwasale shi sai koma ce zagin mutane ma yake kakkuji jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai kar ku manta nan nan wani waje kawai ya shigo masallaci ba kauye ne shi ma ya shigo masallacin annabi ya nemo wata kwana kawai kamar wani angul nan kawai ya komo kawai kwaba wandan shi kawai ya ci gaba da an tefi tsari a wajen sabai ka ka ka ka ya ci gaba annabi ya ce ku rabu da shi da ya gama ce ku ɗibo guga ɗaya ku zuba da ya zo annabi ya ce ba wajen fitsari ba ne ya mai jawabi ya ji daɗi musulunta sai ce ya Allah ka shigar da ni aljanna ni da Muhammadu kaɗai amma waɗannan masu ta da hankalin banda su ina da ce kaya ba ƙauye rahamar Allah ta wuce mutum biyu na gaya mau gaskiya rahamar Allah ta wuce mutum biyu ka hankali Allah maɗauke sarki ya samu dace to shi ne fa to shine yace inzil ya rasulullah sallallahu alaihi صلى wa sallama, wa wa ووضع ra'asa fi hujirin. to shine sai ya shigo da ya shigo an gaji jama'a abubakar ya zauna haka wa za a ra'asahu sai annabi ya ɗaura kan shi fi hijiri abubakarin a kan cinyan na abubakar mun gano wannan da kyau ko wanama manza Allah ya bace jama'a in bai da aminci da abubakar a irin wannan haɗarin zai bacci, ana cikin zillimi ne fa duk wani zillimi da ka taɓa jin labarin wasu sun shiga bai kai zillimin wannan lokacin ba jama'a mun gano wannan da kyau ko bai kai zillimin ba amma manzan Allah ya kwanta ya bacci abubakar na gadi falamma a hassatul hayyatul lati fil jihuri ita wannan macijiyar da take cikin rami yayin da ta zo fita sai ta ji alama bi aqabi abi bakarin akwai diddigin abubakar faja'alal sai ta riƙa tadlaguhu tana harbin shi tana cizon shi tana cizon shi amma abubakar ya daki falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin Allah ya waye ƙalali li abi bakarin sai annabi ya ce ma sayyidina abubakar aina thawbuk ina riganka fa akhbarahu abubakar billadhi sana'a to shine sai abubakar ya gaya ma annabi ya da rigan walamma ra'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala abi bakarin atharul warani da ya ga alamun kumburi tare da abubakar a'a fasa alahu anhu ya ce me ka wannan kumburin faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce Mille da gatil hayya cizo ne da harbin macijiya shi ya haifar man da wannan kumburin kun gano wannan da kyau ko faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a ah, hal akhbartani yau me hana baka ban labari ba faƙala yin, sai sayyidina abubakar ya ce karihitu an okazaka na kyamaci in ta da kai ne mun gano wannan da kyau ko fidaka abi wa ummi ya rasulullah wallahi na ji tsoron ta da kai ne amma in laifi ne a yi man afuwa ina ba da fansan uwa da ubanawa ma'anan wannan da za a yanke ma annabi wani hukunci kowane iri ne to abubakar ya yadda zai ba da mahaifin shi da mahaifiyar shi a yi masu wannan hukuncin ko na kisa ne a bar manzan Allah jama'a sai kai wa manzan Allah irin wannan yaddan za ka zama musulmi fidaka abi wa ummi ya rasulallah kalli fa abin bajinta ya yi amma yana son don Allah kar a ce ya laifi fatafala rasulallahu alaihi wa alihi sallama mahallar ladaga sai abubakar annabi mai addu'a inda aka cije shi ɗin faza haba ma bihi min sai wannan kumburin ya saɓe nan take kasan masu zagin sahabbai sun ce ko kuka ruwaito kwarai ne kwarai ne masoyanmu ne suka ruwaito sabbin manzan Allah ba cewa lokacin da aka je haibara annabi ya ce gobe zai ba da tuta ga wani mutum da ke san Allah Allah ma na son shi manzan Allah ma na son shi ma yana son manzan Allah garin Allah da ya waye sai ya kira sayyidina Ali ibn Abi Talib zai ba shi tuta sai aka ce yana tanti ma yana fama da ciwon ido shine aka je ya kira shi annabi ya ba shi tuta ya mai addu'a nan take warke suka ce ka gani annabi ya mai addu'a nan take warke sai a ce a' ba kan shi faru addu'a annabi ba ya ma abubakar ma kafin shi in ma cin moriyan addu'an ne in yin addu'a ne wani da ke da lalura ya warke wannan ke nuna cewa wane kenan ya cancanta ya zama khalifa to abubakar ne farko kenan shi sai daga baya sai da aka je haibara jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda zai faɗi magana karka ya daka hayaniya da shi in ka ji an ce ai hayaniya dalili ne ya ƙare. amma a zauna a tattauna mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shikenan sai mai addu'a sai warke nan take fa zahaba ma bihi min alwaram wal alami duk wani radadi da Abubakar yake ji sai abin ya sauka summa rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadayhi sai annabi ya daga hannayen sama wa qala sai ya ce Allahumma ja'al ababakarin ma'i fi darajati fil janna. Allah ka sanya abubakar ya zama a unguwan da nike a aljanna, ma'ananta kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Ma'ana inda annabi yake. Yanzu misali shugaban ƙasa, a yana yake, ba kowa Abuja, ba yana cikin bila ba, Ci kaɗai ne a bila, ba akwai mutane da yawa ba. jama'a mun gano wannan da ke ku akwai mutane da yawa cikin bilaye ai ba shi kadai bane inda kawai za a ce shugaban kasa yake shi kadai kila sai ka shiga glass house ko mun gano wannan da ke ku to amma dai yana tare da wa yana tare da jama'a to a irin wannan tarayyan a aljannan da annabi yake to Allah ka sa abubakar a wannan unguwan yake ina fatan mun gano wannan da kyau to su an masa addu'an ne tun da dumu-dumun abin jawa mun gano wannan da kyau tun kafin a fara sa kowa a ce kai ga mukamin ka aljanna su su abubakar ma kawai su addan su kawai ya shige Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa auha Allahu azza wa jalla ilaihi ai sai Allah ya ma annabi magana ya ce anna Allah ta'ala qadista jabalaka kantar da hankalinka addan ka hankar ba mun fahimci wannan da kyau ku ai in za a ce ma sayyidina Musa da Haruna ku je muna nan muna ganin ku ina ba ta asma'u wa'ara to shi ma manza Allah ya je Allah na gani ai ko kun gano wannan da ke ba wani abin da zai faru da izinin Allah amma ɗabi'a irin na ɗan adam akwai tsoro ai akwai ɗar akwai faɗuwan gaba da duk wanda zai cutar da kai kowaye ba za ka so ya cutar da kai bai ko da kana ganin aikin Allah kake yi akwai wanda shi kuma wannan aikin Allah ne fa bai mai ba wa hina auha وهنا آوى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار malaman tarihi suka ce wai yayin da annabi da abubakar suka zo wannan kogo ektaraba ashrafi quraishin min al sai manyan quraisha suka tinkaro bakin kogon warahu ya tufuna haulahu sai suka rika yini suka yi fa suna kewaye kogon su kai su komo suna duba kowane lungu da sako wara'a abubakarin quraishan abubakar ya hango ƙorai shawa ƙabalar nahawal gar sun tunkaro kogon shi kaɗai ya rage ba su duba ba faƙala ya rasulallah sai ya ce ya ma'aikin Allah nazara ahaduhum ilaina lau nazara ahaduhum ilaina lara'ana da ɗaya daga cikinsu fa zai kalli kogon nan da kyau wallah zai gan mu fa mun gano wannan da kyau ku zai gan mu lalle ilalla ga sunan suna ta kaiwa suna komowa jama'a mun gano wannan da kyau ko to gashi suna leƙe za su leƙo su annabi ko ba za su leƙo su ba to mu kuma lokaci ya leƙe mu za mu kwana nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum